Kai, wannan shagen ne muna wan. Wannan rijiya. Me gida? Me gida? Ai mutum ne a cikin rijiya. Maciji ne, maciji. Me ka gani? Kai ka bada ko jefa ka aka yi. Eh? Waye? Na dakile. Mutum ne a ciki. Jama'a ku yi gudunmawa mutum a rijiya. La ilaha illallah. Jama'a gudunmawa mutum a rijiya.

bukata ta dan uban mutum in ya so gobe in an ce kuturu zai yi wanka a ce ba zai yi ba ka san abin da zan yi kuma a nan ba eh, eh, yanzu fito daga ciki yanzu dai ba kai ba ai na san ka ni na san mutum ne wallahi ni na san ka yanzu dai ba kai ba ko eh. a ban yi ma ba na ji ne amma da sun kamar buhu biyar a ciki ko ma ko ma mu yan gure ku za a daddafa ruwan dan amma da za a san a ji a san ai ruwa ya gama yawo ba ni amfani da wannan gaskiya mu tashi zami daga gidan nan ku zami ma haka na zo wallahi tashi wannan haka mu gaskiya mai gida mu tashi ba ruwa a gida ina kuturu yayi wanka a rijiya in nayi aure gina zama na a gaskiya ne gaskiya ne ne ne mu kan ai bari kuɗin mu ya ƙare ai da kila ni yanzu za mu ƙara ba sai ya ƙare ba ne da aiki yawa yo ina za mu samu idan kuka yi tsiya a jeji eh mu kuma kuna gida gaskiya ne wannan gaskiya ne da gida. kina ji na mm. ba ke na haramta miki shan ruwan wannan rijiyar to me eh. gida je ka hankali ba ke ba wanka a dama ina da kuturta a ciki ko kan da Allah isa ku yi mhm. uwan uwansa daya ni na san wannan da gida ni na fahimce ka fa na fahimta. Na fahimce ka. Ni kuma na fahimce ka. Muna dawa kai kana gida. Kina ji na? Ina ji ka mai gida. Ko bako na kar a ba shi ruwan rijiya. Insha Allah ni ba za a ba. Ni ku ga matsa masa. Kawo kawo ai yanzu ba mai. Ina ina. kuma ya wuce kuma wannan ruwan ai sai ku ne za ku shan sa mu ma ai ba irin wannan eh wannan ruwan sai ku ah, ko in ma kirari ka gane a a ina ina kuma me zai da wannan ruwan ina ba ya fata ba ba shi ma ya ka ga ba ya fara motsewa ba shi eh. ya ce ka bari a duba wani ka a ba sai sai ne